ga watan sha'aban hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da yadda da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na marigayi alhaji haruna danja da ke nan turin wajen zariya jihar kaduna da najeriya don ci gaba da karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan wannan shine karatunmu na ɗari da hamsin da bakwai cikin jerin gwanan karatun wani littafi mai albarka muna cikin kitabu zaka matattaran bayanai game da zaka da sadaka a yau insha Allah za mu tashi babi na goma sha bakwai numban hadisi na ɗari biyar da casa'in da ɗaya babu fil mumfiki wal mumfiki babin da yake karantarwa game da makomar wanda yake ciyar da dukiyarsa ciyar da dukiya ta wajibi zakka ci da iyali da abin da ya alaka da wannan da kuma ciyar da dukiya na mustahabbi sadaka kyauta zumunci alheri taimako menene makoman mai aikin alkhairi wal mumsiki da kuma makomar wanda ya zama kyankyamo bai ɓamɓaruwa mai halin jarirai mai halin kutare kullum haka yake kyamkyam ba a ci daga jikinsa menene makomar waɗannan mutane guda biyu hadisi na farko a babin hadisin babban sahabi yi hurairah malam yace حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفكا خلقا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا صلى الله عليه واله وسلم ابو هريره الله يقال يدعى غري شيء يجي للي النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي ما من يوم باب ونرانا وباب ونجري وباب ونيني يصبح الإباد wanda bayin Allah za su wayi gari fihi a cikinsa kamar yau a yau garin Allah ya waye ko mun wayi gari daga jiya zuwa yau ko to a yau da jiya da shekaran jiya da gobe da jiba har a tashin alkiyama a kullum illa malakani yanzilani face wasu mala'iku guda biyu sun sauko daga sama suna yin addu'o'i fa ya a haduhuma ɗaya daga ciki sai ka ji yana cewa Allahumma a'ti mumfitan khalafan ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa to Allah madaukakin sarki ka mayar mishi da abin da ya kashi wa yaqulu al-akhar mala'ikan sai ya ce Allahumma afi mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya kyanke madukiyarsa ya rike dukiyarsa baya kyauta baya sadaka ya Allah ka aiko mushi da talauci talafan talauci talafan asara talafan barin dukiya wannan addu'o'i ne guda biyu wanda a kullum mala'ikun Allah suna tsakowa daga sama suna roƙon Allah kuma a ɗabi'ar Allah Allah yana son addu'ar mutanen kirki ma ballanta na mala'iku shi yasa baka taba ganin wanda ya tsaya ce saboda talauci wato saboda sadaka ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salatu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu Mazala ya ce abu uku ina rantse muku da Allah a kansu, kuma ina ba ku su. ku rinke waɗannan maganganun da kyau ku haddace. Annabi ya faɗi wasu abubuwa guda uku kowa ya rike, kuma sai da annabi ya rantsu, kuma ya ce mu haddace. Da ka ma baka taɓa haddace wani abu na hadisan annabi ba haddace wannan, Tunda annabi ya ce ka haddace. Annabi ya faɗi wata magana bakan dami ya yi ce, Mana kafa malu 'abdin min sadaqa annabi yace dukiyar bawa ba ta taba raguwa ba saboda yana yin sadaka domin qur'ani yana cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqina duk abin da kuka ciyar Allah sai ya mayar muku Allah shine mafi arzikin masu azurtawa subhanallah yanzu dan adam ya fahimci wannan ayat da kyau ba shi da dalilin yin Allah yana saba alƙawari ne Allah yana wasa da mutane ne Allah yana yin raha ne Allah yana tsokana ne duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qilan wa man asdaqu min Allah hadisa wa ya kai Allah daɗin zance wa ya kai Allah gaskiyar magana wa ya kai Allah tabbaci a zancen shi Allah ya ce wa ma anfaqtu wa ma ma'ana dukkan kancin abu wa ma anfaqtu duk abin da kuka ciye? Allah ya yi alƙawari fa kuli yukhlifuhu zai bayar wa huwa khairur raziqin shine mafi alkhairin masu azurtawa ma'ana idan ka ba da ɗaya in Allah ya tashi ba ɗaya zai baka ba goma zai baka in ya ga dama ya baka ya ninka abu saba'in ko ɗari bakwai مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah ce kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyar su saboda saukar karmar Allah kamar mutumin da ya ciyar da wato ya ba da ya shuka kwayar komayya kila masara ko dawa ko shinkafa an ta saba a sanabil da ta tashi fita sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli mai mi'atu habba a cikin kowace zangarniya guda daya akwai kwaya ɗari ma'ana ɗari so bakwai nawa ɗari bakwai ma'ana ka ba da naira ɗaya mafi karanci, Allah ya baka ɗari bakwai Allah ya zuwa ɗin mai ya sha Allah kuma yana rufin yarda ga wanda ya so Allah yana da arziki ya karfi wanda ya bayar to amma ka sha mamakin mutane kaga mutane suna da arziki ba su taimaki addini ba ba su taimaki masu addini ba ba su taimaki ‘yan uwansu ba ba su taimaki makwabtansu ba kai wani kokarin kan shi ma bai taimaka ba gani yake idan ya fitar zai ƙari zai yi talauci mazala yana cewa la'asha alaikumul fakara annabi ta neman ji muku tsoron talauci ba ba na ji muku tsoron talauci inda mutane sun san na arziki ko na arziki abu uku ne ku rike su na arziki abu nawa ne uku mazala sallallahu alaihi sallam yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi fa ka'annama khizat lahu ad-dunya bai yace man asba ku amina fi sirbi duk wanda ya waye gari a cikin yana cikin aminci a gidansu a su a kasansu yanzu don Allah mu dai da muka tashi a zariyan nan wa yake jin tsoron a kawo mai haji akwai kana tsammanin bom ta tashi Kana cikin aminci Amina fi sirri kawai gari kana cikin aminci muhafaz fi jasadi kuma kawai gari da lafiya a jikinka domin da baka da lafiya da baka zo karatun nan ba ko da dai kana da ciwon kana da rarra kana dan me rurrufawa ko kana dan tabawa kana dan motsawa to Allah ya sa kana cikin aminci kuma Allah ya sa kana da lafiyar jikinka manzo Allah ya ce inda hutu yauni kana da abin da zaka ci a ranar fa ka annama khizat lahu dunya arzikin da Allah ya maka in ya baka abu ko to kamar Allah ya baka kudin dan gwatan ba ma kudin dangwata ba domin dangwata wani yanki yake da shi na dukiya annabi ya ce faka annama khizat lahu duniya kamar arzikin duniyan nan kaf an tattara an ba wannan su ne arziki aminci lafiya abinci na yaushe na yau ba na baɗi ba domin muna nama Allah zato shi ke sa kake ganin yau in ka samu na yau gobe akwai wahala waye baka yau zai iya baka gobe kun gani wanda Allah ya bashi arziki ya ciyar har ka ji tsoron talauci annabi ce ni bana jin muku tsoron talauci ka ni abin da ke ji muku tsoro ma kudin iyawa yawa farsa ya za ku yi za ku zo makaranta yau in lokaci ya ba iyama ba za ta tashi ba sai ko ya zama mai kudi kowa sai ya zama mai kudi kowa an taba yin kudi a baya an taba yin ruwan kudi ruwan zinare daga sama to nan gaba kowa sai ya yi kudi to a yanzu ne ake gane jarabawa انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا wa أن الله في في توني ولد fifita wani mota shi ɗaya za ta sai gidajenka da motocinka da suturarka da shagonka da jalinka da albashinka da fansho ɗinka da giratutinka mota kwaya ɗaya haka Allah ya fara duniya to wannan tsarin da Allah ya yi jarabawa ne za ka hangar Allah ya waye ka yi ƙoƙari ka yi taimako kuma na taɓa gaya muku wata ka'ida zan maimaita ta a yau idan kana so ka zauna lafiya da duniyar nan ko kai ma Allah alƙawari daga yau kuma ka fara jaran yau kullum ka taimaki mutum daya kafin ka kwanta ka yi yadda za ka yi ka taimaki mutum daya kafin ka kwanta ka ga yadda Allah zai taimake ka na kan ba ku misali ka tafi kemis ɗin unguwarku ka je ka tsaya kawai kana nan za ka wata tsohuwa ta zo a bani magani maganin za sai ka ɗauko ɗari biyu sai a ci ai ɗari uku ne ma'ana yanzu nawa take neman ciko wallahi wata akan naira ɗarin nan za ta juya kuma idan ta juya yadda ta ga yini ba ta yi bacci ba haka za daren Allah zai waye ba za ta iya ga bacci ba so da sai ta afa za ta iya bacci wata zazzabi wani ciwon kai ka tsaya duk wanda ya zo ka gaya ma mai magani duk wanda ya zo siyan magani bai wuce ɗari biyar ba zan biya dubu ɗaya zan biya za ka sha mamaki kun ga wannan masallacin na ɗan jiya an yi wani bawan Allah duk ranar juma'a zai zo gudun mai ya fi littattafai sai ya tsaya ku tambaya kuke bi mai littattafai zai zo ya tsaya kawai da mutum ya zo ya daga littafi na wannan littafin sai ce dubu talatin furu talatin sai ya haka sai ya aji yana juyawa sai masu kutubi su gina ya ce ba shi littafin sai ce zuwa shi littafin kutubi ya gaya mun na zo zan ranar juma'a waccan da ta wuce sai na ga wani littafi shi ma ya ce mun zo ka sai littafi ma da yana ɗaukowa na duba na ce nawa ya ce dubu ɗari da ashirin ya ce dubu ɗari da ashirin ya ce in ce to sai na ajiye ni sai na shigo masallaci sai ce o oh, Allah dukan wani na cewa yace wallahi wani bawan Allah nan yake tsayawa akalla bai sai ma ɗaliban ilimi littafi bai sai littafin dubu ɗari na ce baka da nan waya shi ne yin sannan ba kwai ya kira shi ko to haka akwai bayan Allah tsare hai ke zo nan alhajin bunni ne yana iya wannan abin kai kuma yanzu yan dubu biyu dubu uku sai ka kai ka janna. ka tsaya a bakin kamis ka sai magani ko kuma gobe Allah garin Allah ya waye za ka ga wata ta zo da naira saba'in ko naira ɗari daga ta ce abin lipton nawa softi yake nawa yake kwaya ɗaya guda biyu ne a ciki ko amma akwai mai guda ɗaya yi ko a na ɗiba na ɗiba nake magana talatin ko wallahi ina mai tabbatar maka in garin Allah ya waye zaka je wani shagon za wadanna ma ku dugo gogware ne ko da ga duk kun kudin lifton da <laughs> zaka zo ka tarar da wani bawan Allah lifton naira 30 zai amsa kuna tare da ni su da naira 50 ko naira 70 dari da ita zai karya kai ina mai rantsa muku da Allah ni na san mutumin da ya gaya mun akwai gidajen da in dare ya yi wallahi tallahi billahi aya suke siya na naira mutum su ci su kwanta na rinsa da wanda rayuwa ta tafi a shi a garin nan ba wani gari ba a wannan zamanin ba zamanin da ya wuce ba aya za ka ga yara sun zo an ba su aya in suka afa suka ci to shi ne abincin dare sai kana nan kana cewa alhaji wani bai taimako alhaji wani bai taimako alhaji wani bai taimako kai kuma baka taimaka ma kowa yanzu wanda yake cin aya ya kwanta nawa aya take naira hamsin ce ba naira hamsin ake kullata fa to ka ka taimake shi sai ka je gurin mai shayi a fasa maka kwai biyu indomi ɗaya shayi mai kauri kafin ka ce mai sai ka kashe dubu biyar dubu goma dubu hudu kai kadai kuma ba koshi ba wannan kudin da kake kashewa a gurin mai shayi zai ciyar da famili guda to ka saba da taimaka ma mutane Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah jin mai ciyarwa ya Allah ka ainihin wato mayar mishi da abin da ya ciyar ɗayan kuma sai ya ce Allah ma'afi mumsikan talafan duk wanda baya ya ciyarwa ya Allah ka yi komai da asara kuma ka'ida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na fara gaya muku annabi ya rantsuwa akan abu nawa ya ce ma na ƙasa malu abdin min sadaka sadaka ba taɓa rage dukiya ba abu na biyu annabi ya ce wa ma zulima abdun mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izzan ba a taba zaluntar ka ba kai ya haƙuri face Allah ya ɗauka ka sanjiyar wannan haƙurin abu na uku annabi ya ce wa ma fata ba abdul Baba mas'alati illa fata Allahu alaihi Baba fakari wani bai taba buɗe ma shi ƙobar roƙo ba face Allah ya buɗe mishi ƙofar talauci da ya ganka sai ya roƙe ka da ya ganka roƙo da ya ganka roƙo ya zama kawai maroƙi to duk wanda bai da aiki sai roƙo Allah zai buɗe mishi kofar talauci daga nan shi kuma ya shiga cikin tsiya kenan ra'ayi tashi alkiyama to ka rike waɗannan abubuwa guda uku na farko ke taimako na biyu hakuri in an zalunce ka na uku kuma ka zama mai kamewa ka zama mai kamewa ka ɓoye talaucinka kar ka sake a gane talaucinka sai in ya zama la muhalata a shahida a wannan hadisin Allahumma fi kan halafar don da yake bayarwa Allah ka mayar mai shi isa na sha gaya muku ina ganin ko a makon da ya gabata ne Na ce duk magidanci in ya lissafa abin da yake kashewa ya lissafa abin da yake samu wanne fi yawa wanda yake kashewa saboda Allah yana mayar mishi da me abin da ya bayar kuma annabi ya faɗa Allah ya faɗa cikin hadisul qudus Allah yana cewa anfiq unfiq alayka anfiq unfiqa ka, Allah ya ce ka ba wani in baka shi yasa in ka kalli rayuwar goro ka kalli rayuwar mai mata wallahi zaka ga goro ya fi mai mata kashe kuɗi ya fi shi kashe kudi. domin yanzu in dai zaka sha shayi mai kauri da indomi ɗaya ko biyu no indomi yake karami an ce da babba da karami ne ko ɗari biyar ko nawa kwai biyu yake ɗari shida nawa shayi haɗaɗɗe yake shayi mai ɗan mai ɗan kauri ɗari biyar biredi fa ɗari biyar in ka haɗa sai ka ga azama ɗaya ci dubu biyu to ina mai tabbatar maka in mata gare a dama biyu ɗayan nan a karin fafe dubu biyu ta ishe su so kai in akwai karamin yaro ma har da shi saboda kullum kake bayarwa Allah yana baka sannan ku bani hankalin ku bayarwar Allah kala biyu kuna ganewa akwai bayarwa hissiyan akwai ma'anawiyyan talaucin da Allah yake turo ma wanda bai bayarwa shi ma kala biyu wani lokaci ka ba da naira dubu sai Allah ya baka wata dubu kaga hissiyar kenan ka bayar an baka wani lokaci kuma Allah ba zai baka karin kuɗin ba amma dan abin da kake samu sai Allah ya maka albarka sai ka ga yanzu kai albashinka a wata dubu talatin ko dubu a wannan kake ci kake sha kake aje kuɗin haya kake biyan kuɗin makaranta da kuɗin bure idan sallah ta yi kai mai 'ya'yanka ɗinki a tamfai za ka sai mai matar ka mafi araha ko ka ce tsaka tsaki ka sai mata ta dubu goma kudin kai tsaki tsakanin kai da matarka kayan yakin ya albarki amma kuma ka za ka yi ma kanka kai ma matar ka sai ma yayanka kila da kaninka kila ma da babarka kaga Allah ya sa ya mayar maka da abin da ka bayar ma'anawiyyar Hakanan kuma wanda baya bayarwa Allah yana aiko mishi da talauci ko dai malamai suka ce kuma asabar da Allah yake turo mu wanda bai sadaka wani a karan kanshi sai kaga wani alhajin birni akwai irin kananan asibiti irin sani din da dan karamin dakin asibiti shaka tafi ni na san akwai asibiti a kusa da mu da aka zo ana neman agajin abin awon jini abin hawan hawan jini ba akwai abin da ake aunawa ba to duka asibitin babu mutum uku muka yi ma magana ba wanda ya iya siya abin da ake sai da abin hawan na naira dubu tamanin idan ya siya akalla a sati mutum ɗari su amfani da shi mafi karanci a sati mutum ɗari su amfana shi amma idan ya ƙi bayarwa sai Allah ya ɗaura mushi ciwo idan Allah ya ɗaura mushi ciwo ka ba za su iya ba sai a tafi da shi asibitin Abuja Abuja ba za a iya ba sai a tafi da shi Ingila eh, India ko a kai shi Egypt ko a kai shi Saudi German wani abin da zai kashe na jinyar wata ɗaya ya isa gina asibiti a unguwarsu Allah kuwa abinda za a kashe mishi a wata ɗaya. ya isa yi mene a gina asibiti a unguwarsu wani sai Allah ya daura mai ciwo ko kuma Allah ta'ala ya kai mai da asara mota shi ta buga sai ka ji an ce giya ta faɗi nawa ne kuɗin giyar motar shi dubu ɗari takwas sai an aika Legas an so an kawo an kashe dubu tamanin ana zuwa sai a ce ba nan ban su ɗaya ba sai a mayar haka nan zai ta jigila kafin motar ta tashi ya kashe miliyan biyu miliyan uku amma makwabcin shi yana neman dubu talatin bai bashi ba kuma a gyaran motar nan ba lada ko kogo ba zai samu ladawa ko an dada ba saboda ya iya taimaka mu bayan Allah sai Allah ya ɗaura mushi lalurar da ba zai iya ba Allah shi kyauta wannan kun bai shafi wai masu kuɗi kaɗai ba har kai talaka har kai talaka a zo ana neman taimako a masallaci sai ga an samu ɗari takwas ko dubu ɗaya ko dubu uku duka masallaci kana fita sai sikirin ɗin waya kai fadi dubu arba'in Allahumma ati mumsikan talakan. Allah ya taɓa maka lalura da aka karke wannan ka'idar kullum ka taimaki wani kullum ka taimaki wani kullum ka taimaki wani da naira goma naira ɗari dubu biyu naira dubu gwargwadon abin da Allah ya saukaka maka Allah ka ba mu ikon taimakawa wani hadisi Imam Bukhari ya rawaito babi na gaba babu targibi fi sadaqati qabla an la yujad man yaqbaluha babin da yake koyar da mu yake kwadaitar da mu mu yawaita yin sadaka tun kafin a kai lokacin da za ka nemo da zai anshi sadaka ka rasa nan gaba ko sai ka fito da kuɗi kana neman almajiri ka rasa sai ka fito da zakka miliyan ɗari miliyan na wallahi babu mai amfa annabi ya ce ku yi sadaka kafin wannan lokacin ya zo shi ne ya buga baji حديثي نفرق حديث حارثة ابن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda harisa ibn wahbin yake cewa annabi ya ce tasaddaqu ku yawaita sadaka fi ta sadaka fa innahu yati alaikum zaman manzo Allah ya ce wani zamani zai zo muku kafin tashi alkiyama yamshi rajulu bi sadaqatihi mutum zai fito da sadaka zakka zakka ne tsoka mutum ya ta yawo yana yana yawo da kudin shi wala ya yajidu man ha annabi yace ba ka taba samu wanda zai karba ba yaqulu ar-rajul ka dauki kudi miliyan 100 ko biliyan ko kafa da haka ka ƙwanƙwa ma talaka kwankwankwankwan talaka da fito ala ta talaka ya na'am na zakka zakka eh nawa ne miliyan 100 sai ce lauji ita bihabil am ce da dai jiya ka zo laqabiltu da na karba fa ammal yawma amma a yau wala hajata li bi abin da bukata tayi kudi yayi kudi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi sadaka kafin a kai wannan lokaci wannan malamin suka ce yana cikin alamomin tashin alkiyama kanana yana cikin alamomin tashin alkiyama kanana wannan abin zai faru ne a zamanin mahadi lokacin saukowar annabi isa alaihi salam to kuɗi zai yawaita mutane kowa ya zama mai mawadaci kuma wannan ma'anar ta nabi sallallahu alaihi wasallam ce ta fara bayyana in kana so ka gane haka ka je dubai in dubai ce maka nisa je ta saudiya duk wanda ya san saudiya shekara 60 hamsin arba'in da suka wuce ya san saudiya talakawa ne ka je ka tambaye tsofaffin alhazai tsofaffin alhazai suna ba mu labari idan suka je saudiya larabawa ke musu wanki akwai malamin mu a jami'ar madina yake gaya mana ya ce wallahi idan alhazan najeriya suka su to za su je su yi masu wanki su dinga ɗebo musu ruwa alhazan najeriya suna ba su da ƙiƙa shi ne gari wannan garin masara garin masara wannan alazai suke zuwa da shi suke ba rabawa. kuma a lokacin idan ka tafi da naira ɗaya ta najeriya to za a baka dala goma sha biyu dala goma sha biyu ba riyal ba dala goma sha biyu naira ɗaya ta najeriya kaga a wancan lokacin suwa suke da arzikin in Najeriya suwaye talakawa in Saudiya to amma yanzu wani dan Najeriya dan Saudiya mun zauna a Saudiya idan Ramadan ne ba ka da zaka ba zakatu fitri zakatu fitri wala ba ma iya ba da shi a Saudiya domin duk inda ka je ma wanda zai karba kowa ya wadata kai ba zakatul fitri ba ni na samun haihuwa biyar a Saudiya haihuwa ɗaya kawai na yanka rago a can domin idan ka yanka ragon a can baka san ya za ka yi da naman ba sai dai ka bugo waya Najeriya ka ce to da Allah mun haihuwa ku taimaka ku yanka mun rago sai ka aiko da kuɗin kai sun sauke maka nauyi su kuma me suna murna sun ci nama yanzu nake gaya maka ba wani tarihi nake gaya maka ba dan saudiya bai da bukatar nama a nan ne za ka ɗauki nama ka ba mutum yana godiya a saudiya an ka ba mutum nama Allah ya aiki ka ba shi ka ba shi aiki to da haka duk lokacin da ake da bukatar taimako kai manzo Allah ya ce ku yi sadaka tun gabanin lokaci ya zo ka fito da sadaka ka ba mutum ya ce la hajji ta libi abin da bukata lauji ta biya bil am da je je kamo da na wasu malaman suka ce ƙarshen duniya ba wai kuɗi ba ne zai yawaita ƙana'a ce za ta yawaita ƙana'a mutane duniya ba ta burge su kawai in mutum ya samu abincin yau ya wadata an ka kawo mai da miliyan yanzu ka kalli irin arzikin da Allah ya ma masu kuɗin mu ka kai misali da ɗan wace mutum da ya iya ba da naira tiriliyan ɗaya tiriliyan ɗaya ga ilimi tsammanin ka nawa yake da shi nawa yake da shi duk da wannan arzikin bai da neman kuɗi ba kuma yawan ka ginta mai wallahi sai ya ja da kai to karshen duniya mutane za su daina wannan tare-taren dukiyar kaga mutum yana da gidaje yana da motoci yana da kamfanoni yana da abubuwa barkate wanda sun mai yawa to karshen duniya za a waye gani mutane in suka samu abin da za su ci a yi ni to ya wadatar da su ba su bukatar kuɗin kowa da aka yanzu da ake da bukata ka yi ƙoƙari ka yi sadaka Allah ka taimake mu ba dai masallacin dan nawa aka gina shi ku je ku tambaye dattawa nawa aka gina shi abinda aka kashe mishi miliyan biyu a lokacin a lokacin duk najeriya tsoronta aka yi sai wallahi ko yau na je gaida wani dattijo yau din nan na tar da shi a kofar gida Aminu mahaifina ne sai ya ce kaga gidan nan mahaifinka ya sa na siye shi kafin nawa na siye shi na ce a ya ce dubu hudu naira dubu hudu ya ce amma a lokacin ce mu ake mun farawo wai jaka goma jaka goma ke nan jaka ashirin dubu hudu zina gana ya ba filin dubu hudu ko har duniya yi tafiya da makamatar dambanin naira dubu biyu aka fiye ta nawa naira dubu biyu a lokacin dubu biyu ana ganin a arziki yau dubu biyu ba za su sai lafiyayyen biredi ba dubu biyu ba zai sai lafiyayyen biredi ba da aka duk lokacin da aka zo neman taimako ka bayar in duk wanda misalin bai maka ba a nan masallacin mun yi lokacin da muke neman gudunmawar interlock haka ne yanzu ka kawo mana interlock masallacin nan ya zabi da shi samu da bukata yaushe muke bukata a baya lokacin da ake bukata ka bayar in baka bayar ba nan gaba ko ka bayar ba a so la hajjata libiha ba da bukata to kai kai da wannan duk lokacin da ake neman taimako ka bayar na masallaci ne na makaranta ne na makabarta ne da talakawa ne na makwabta ne ka bayar waɗannan talakawan nan da kake ba su taimako nan gaba kaɗan in Allah ya ga dama sai zan masu kuɗi babu irin wa'azin da ba mu gani ba mu mun ga ɗan kuturu kuturu da kafan kuturu ɗan shi mai yin shi jagora yana da tirela ta fi ashirin a yau amma muna yara baban shi kuturu ne shi ne jagoran baban shi yau baban ya rasu yau gashi Allah ya mai arziki yana da tirela ta fi ashirin to a lokacin da ya zo da baban shi ya ce wayi do ka taimakar da dubu ɗaya ko ɗari biyar ko naira hamsin ko naira talatin ka ba shi ba yanzu nawa ka ba shi kalle ka ya kalle ka ba ya wuce gurin yaro ɗan makaranta da za ka ganshi bai da takalmi ka gobe shi ne ministan ilimi shi ne ministan gona a yanzu yake da bukata ka taimakai yaro yana zuwa jami'a ka taimakai yaro yana neman littafi ba shi yarinya ta isa aure ba su ba abin aurarwa bayan ba ka san me Allah zai mai da ita gaba za a kai lokacin da za ka kawo ce ba a su Allah ka tsare mu hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yaqufu ar-rajulu fihi sadaqati min adh-dhahabi ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء صلى الله عليه وسلم abu musa al'ashari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'ti yanna 'ala an-nasi zamanu annabi sai da ya rantsa da Allah ya ce wallahi wani zamani zai riski mutane nan gaba ya ƙofin rajulu fihi bi sadaka mutum a wannan zamanin zai ta yawo da sadaka garin Allah ya waye yadda ka san garin Allah ya waye kana neman ɗan garuwa ka sai mu cikin talauci ake ko idan ana tsananin ruwa sai ka fita unguwarku baka gai mai ruwa ba sai ka gangara majarot baka samu ba sai ka tafi tallalu ko sai kun yi ciniki rimimi rimimi na roban ruwa naira dari dari to ka biyo ni ana zuwa layin sarki sai wani ya ce na fiya dari da hamsin sai ka yi mi ka yi gaba kafin ka dawo ka neme shi ka rasa wani ya fiya yadda ke wahala a yau to nan gaba za a waye gari kudin ake yawo da su tun safe kai kara da gelle kana neman almajiri babu kana neman talaka babu ka shigo tudun wada babu ka tafi cikin gari babu ka kama hanyar kaduna babu ka kai kaduna babu har rana ka fadi kana neman da zai shigo annabi ya ce sai an yi wannan zamani fala yajidu man yaqbaluha karasa wanda zai karba sun malaye ya jiru adali a kubo Aminu, annabi ya ce kuma barkan ji annabi ya ce da ya ci yanna halin nasu zamani ya tsofin rajul bi sadakati mina zahabi a wancan lokacin fa ba naira ba ce kun naira shirme ne dala shirme ne saifa fonsali, riyal duk waɗannan takardun shirme ne asalin kuɗin shi ne zinari to abu mai tsada zaka fito da shi buhun zinari kana neman wanda zai karba duk garin Allah ya waye har rana ta fada baraka za samu wanda zai karba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wayura ar-rajul al-wahid a wannan lokacin ne zaka ga mutum daya yatba'uhu 40 imra'atan mace 40 a bayan shi ya lunna bihi sura ta yi kai shi ma'ana nan gaba sai ka ga mutum daya yana ɗaukar nauyin mata arba'in kuma ai yanzu ma an kama hanya yanzu ma an kama hanya yanzu duk mutumin da yake da mata hudu yake da ƴaƴa mata goma kafa mu nawa sha hudu ga innonin shi da gwaggwannin shi kannan maman shi mata guda biyu kannan baban shi maza mata guda biyar nawa can muna da sha nawa sha hudu ga biyu a bangaren kuwa nawa sha shida ga ga biyar nawa ashirin da ɗaya kuna gane wa sannan ga yayi shi mata kakannan shi mata ga sarkar shi mata an kama hanyar koma kama ba to bai sai nan karshen duniya sai ka zama mutum ɗaya yana ɗaukar tsawainiyar mata arba'in min illatin rijali saboda nan gaba maza za su yi karanci wa kasaratin nisa'i mata kuma za su yi yawa babu maza sai mata ta yaya maza za su yi karanci wasu kashe haihuwar za a yi haihuwar ‘ya'ya mata ‘ya'ya maza ba su da yawa ko suka ce a'a saboda yawaitar huru yaƙe-yaƙe kuna ganewa yaƙe-yaƙe da hatsarin mota idan ko hatsarin mota aka yi za su ga maza sun fi mata mutuwa saboda maza sun fi tafiya fiye da mata da wahala ka yi tafiya daga zariya zuwa kwakwato mota mai ɗaukar mutum sha takwas Fati sai ka ga maza sun fi mata yawa da wahala ka yi tafiya da mai ɗaukan mutum hamsin daga kaduna zuwa Legas, a cikin hamsin din nan da wahala ka tarar da mata sun kai maza mafi yawanci suwaye maza ne in za a yaƙi suwa ke turawa yaƙi maza ne to za a ita kashe maza ce mata ne za su yi yawa to a wancan lokaci kudi ya yi yawa kuma maza ba su da yawa sai mata wannan dira ga cikin alamomin tashin alkiyama Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma gashi ya tabbata Allah ya samu yi lafiya hadisi na gaba shi ma yana da alaka da wannan hadisi abi hurairah ta qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'a hatta yaksura fikum almal fa yafida hatta yuhimma rabbul mal من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا عرب لي صلى الله عليه وسلم وانا حديث أبو هريرة يرويته ياتي النبي صلى الله عليه وسلم تيوا لا تقوم الصاعة قياما بذات طيابا حتى يكثر فيكم المال سيدوكيا تايوينا سيدوكيا ta yawaita akwai wani clip da yake yawo kwanan nan cancan ya fidda zanka naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a lokacin ana ganin din najeriya babu wani musulmi mai kudin cancan wanda ya bayyana musamman arewa idan ka fidda zankar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya nuna kaf arzikin cancanci a lokacin miliyan hamsin ne a miliyan hamsin din nan ku yake da roli da jirage Kuma ku gane ba ko sai ya jirgin sama ko to da gidajen shi da tirelolin shi da kamfanonin shi duka da ya fidda baka ya fidda miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ma'ana a miliyan hamsin ya mallaka ya fidda wannan bakar a wancan lokacin kana da miliyan hamsin biloniya ne kai yanzu mai miliyan hamsin mai kudi ne mai kudi gidan miliyan hamsin ma gida ne gidan miliyan hamsin ma gida ne kwata-kwata bukka ce kariya ba min za ka lafi ya faransa, da samu inda za ka lafi amma ba ka da gida kariya sa kana da ne zaune kana da ne ɗan wani kudi da za ka makarai in ka je abuja in ka je ana maganin miliyan hamsin to kudin haya ne kudin haya ne miliyan hamsin amma dai ba batun arzikin gida ba to kun ga yadda dukiya take yawaita ko a wancan lokacin kudin ba su da yawa sai albarka suna amfani da dukiyar su dan ja sun yi amfani da damar da Allah ya ba su sun gina masallacin da ko a yanzu aka gina masallacin nan ya gina a yanzu a kira injiniya ya gina masallacin nan kun san injiniyan da ya gina masu nan ba ɗan najeriya ba dan misira kuma kun ga masallacin nan daga farkon shi har ƙarshe kaf babu loko ko ɗaya duka masallacin kankara ne duka shi babu lo duka da kankare shi. Allah ya sa ma dukiyar su albarka asalin ma'aikata ke nan duka suke suke sai kuɗin na banza sai suna ta kashe kuɗi ana fusasha a iska wai ka ji mutum ya biya ma yaran shi guda biyu wai kuɗin makaranta biliyan takwas biliyan takwas sai ta ce mahaukaci ban ba mahaukaci ba zai na biliyan takwas ba zai gina jami'a ba biliyan takwas zai gina jami'a amma wai yara wai kaje ka biya musu kuɗin kuɗin kuma sakandare na shekara daya ai ko dama ya za ya zama dukiyar shi ko shugaban kafa a ce ka zama shugaban kafa tun daga zamanin tsajjaunan ila yau mina haza da albashin ba za ka taro da kudu tun daga zamanin tsajjaunan kai ne shugaban kafa ana biyan ka albashi har yau wallahi ba ka taro da kudu amma ya baka biredi da coca-cola da dubu biyu ka zaɓe shi kana kaiwa ne in ba shi bari jiya za ka yi fada da kowa a kan shi Allah ya tsari mana imanin to annabi sallallahu alaihi wasallam yace nan karshen duniya dukiya za ta yi yawa kuma yanzu ta yi yawa ta yi yawa amma ba albarka shine annabi yace hatta yaksura fikum almal har sai dukiya ta yawaita faya fi ba dukiya ta dinga yin ambaliya dukiya ta dinga yin mene ambaliya za a kai lokacin da kuɗi su suke nemo junansu ba kai za ka neme su duk wanda yake da biliyan daya to ya wuce neman kuɗi sai dai kudin su biyo shi kana zuwan zagaya ana cewa alaji ga wata harka alaji ga wata harka alaji ga wata harka ka daina neman kuɗi da haka kudin za su dinga yin ambaliya kana samun abin da ya wuce bukatarka da dawainiyarka hatta yuhimma rabbul mal kai hatta dukiyar ta damu mai dukiyar daga alhammu ne ka yunkura ka shiga damuwa kudi sun yi yawa manya kabalu sadaqata wa ne ma zai yi kudin nan wa ma zai amfa. kudin sun yawa sun fi karfinka kun babu mai bukata annabi ya ce wa hatta ya ribahu kaga mutum ya fito da dukiyar shi ya yi baje kolin ta je ya samu mutum ya ce ma eh, da Allah ga trillion daya fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi wanda aka ɗauki kudin aka bashi ta kaji ya ce la ni ai la ban da bukata saboda kudin ka da bukata ka rayuwa take da haka ya ku yan kwado wanda Allah ya bashi damar yin sadaka yin sadaka wanda Allah ya bashi damar taimako ya yi taimako kuna kallon yadda mutane suke yanzu za kai ta ciwo mana, kai ta ciwo kai ta ciwo mutane ko a jikinsu akwai wanda in aka kashe mishi dubu talatin zai ne amma wallahi aka za a bashe ta ciwo har ya mutu amma yana mutuwa sai ga shigo da bungunan shinkafa garwan man gyada kuna gani ba ruwa ma tuwon wata za a kawo katan katan duk yadda shinkafan nan ce arha ta kai dubu hamsin buhu haka ne ko ba haka ba duk yadda man gyadan nan ya arha jarka ta fi dubu hamsin yanzu an kawo buhun shinkafa biyu an kawo jarka an kawo suwan wata an kawo an kawo an kawo sai da an kashe dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku wani zaman makokin kwana biyu kwana uku da za an so biyu. a kan kafa. wanda da wannan kudin an kashe su mutuwa kam sai ya mutu amma da bai wahala ba mutum nawa ya makance saboda za a yi mai aiki dubu hudu dubu hudu dubu hudu kudin aiki aka kasa a yi har ya makance idan ya makance ka aje miliyan hudu idan ba zai dawo ba ba zai dawo ba to ka yi kokari ka taimaki duwan wanda yake da bukata an gane ku? Allah ka taimake mu yaro nawa ya kari nan nan za a kai shi gidan ɗan mai ɗauri dubu ɗaya dubu biyu a bashi a haka a kafa ta lalace har sai an kai inda za a je a ina asibiti da ana magana miliyan ɗaya ko miliyan biyu da mutane babu rosu sun kanka cikin wahala kamar daɗi ma ake ji amma idan rayuwa ta ƙare sai da ana kawo taimako mara amfani jama'a bari mu ya muku wata ka'ida ga duk wani mai kuɗi da kake tare da shi duk mai kuɗi zai taimake ka ya taimake ka a nan duniya haka ne lahira ba zai taimakon ka da komai ba ko zai taimako ga wani abu a nan duniya ne za ka yi fi na mutum duk wanda bai taimake ka rabu da shi nema a gurin Allah kai kuma da Allah ya baka dukiya kai amfani da wannan dukiya wajen taimakon bayin Allah Allah ka ba mu ikon taimakawa babi na gaba kuma na karshe wanda akan shi zamu tsaya insha Allah babu qabulu sadaqati min al-kasb at-tayyib wa tarbiyatiha babin da yake magana akan Allah yana karɓar sadaka wadda aka yi ta da kuɗin halal kuma Allah yana renin sadaka Allah yana mene renin sadaka hadisin Abu Hurairah ma da yake hadisu Abi Hurairah radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallama man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala, la yasalu ila Allah illa tayyibun فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل صلى الله عليه وسلم فقال يأتي من تصدق بأدل تمرته دون دي صدقة da abin da ya kai tsagin dabibu dabino ka raba shi biyu ke sadaka da shi min kasbin tayyib na kudin halal wala yasadu ila Allah illa tayyib babu abin da yake isa wurin Allah sai na halal fa inna Allah yataqabbaluha bi yamini to duk wanda ya sadaka Allah zai aishi sadakan da hannun shi na dama Allah yana da hannaye biyu amma duka hannun Allah na dama ne babu nawo kilta yadayhi yamin duka hannayen Allah dama ne to Allah zai sadakar da hannun dama sun mai rabbi hali sahibi wannan dan sadakar da ka bayar to Allah zai dinga renanta yana kula maka da sadakar kama yurabbi ahadukum fuluwahu yanda kafan ɗayan ku idan yana da ɗan doki ɗan karami idan ka samu doki ɗan ƙarami haihuwar yau ko jiya ko wannan fatin in kana kula da shi kana kula da shi har za a waye gari ya zama ne in garmin doki ko ya zama ƙato to haka nan idan ka ɗauki sadaka ka bayar fi sabilillah to Allah zai anshi sadakar da hannun dama kuma Allah zai dinga renon wannan sadakar tana girma tana girma hatta ta kone mislal jabali har sai ta kai kamar girman katon dutse malami suke cewa Allah madaukakin sarki idan kai mai sadaka to zai zo da sadaka da domin kusan ranar tashin alkiyama ana auna aiki hadda mai aikin ana auna aikin hadda mai aikin to haka Allah ta'ala idan aka yi sadaka yana amsa yana kula da ita abin yi ta haɓaka yi ta haɓaka har sai ya kai kamar girman dutse da haka wannan hadisi yana kwaletar da mu yawaita sadaka kuma ita sadakar nan ba Allah yana kallon abin da aka bayar ba yana kallon daga me aka bayar na farko Allah yana kallon halal kai iya iyawanka ka ci halal kai iya wanka ka ci halal kuma kai iya iyawanka ka dinga ba da sadaka kar ka zama kai sai dai a baka kai sai dai a baka kai sai dai a baka yau an waye gari mutane sun dauki aikin alkhairi sai masu kuɗi da yan siyasa la ba haka abin yake ba kai ma matsayin kan talaka za ka iya yin sadaka za ka iya yin kyauta za ka iya yin alkhairi in ka ba da dabino ka yi sadaka fiyo wata ka yi sadaka ina fata an gani naira goma naira ashirin naira hamsin naira ɗari gwargwadon abin da allah ta'ala ya baka ka bayar da gwargwadon kuma buƙatar da ake ci da gwargwadon buƙatar da ake da shi sannan allah ta'ala yana ansan ayyuka na kwarai da aiki na kwarai zuwa wurin Allah ta'ala yake zuwa ilayhi qadru kalimu tayyib wal amal salihu yarfa'u duk magana arziki haka aka faɗa wurin Allah take zuwa al tayyib malumin ita ce addu'a wal amal salihu sadaka kuma ita ke daga shi sama daga kana so Allah ya shi ayyukan kana alkhairi to ka dinga yin sadaka kana kyauta Allah zai karba Allah ta'ala ka ba mu ikon yin ayyuka na alkhairi jama'a musulmi ramadan yana tafe babu lokacin da ake da bukatar taimakon bayan Allah kamar wannan lokaci a ka'ida ƙungiyar izala ta kasa tana turo malamai masu tafsiri na sauna masallacin ana turo yin tafsiri yanzu azumin da suwa sati tv har yanzu ba abin da aka shirya sai an ce gobe malam zai zo a zuwa ana ta cewa to ya za a yi ya za a yi ya za a yi ku jama'a musulmi kar mu jira sai an ce mu kawo ana sanya tafsirai a gidajen rediyo gidajen rediyo suna ta magana wanda yake da hali ya sanya tafsiri a gidan rediyo duk da wanda suke cewa mutane suna cikin yunwa gara a bada kuɗin a raba mutane abinci da a sa karatu a gidan rediyo wannan maguzanci ne menene wannan maguzanci domin yadda gangan jiki yake da buƙatar abinci haka zuciya take buƙatar abinci akwai kayayyakin karatu batara ana da bukatar su haddik ana da bukatar shi data ana da bukatar shi wayoyin daukan karatu ana da bukata mic mic ana da bukata da haka duk wanda yake ganin zai iya bayar da wani abu na taimakon addini ya bayar da ifa ka yi ƙoƙari ka dinga ciyar da mai azumi kayan zama kullum kai kana duba masallaci ake kawo lagwada tun za ka yi mutu bai